فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ku faɗa masa zance mai taushi wanda babu kaushi cikinsa da fatan ya yi tunani ko ya ji tsoron Allah ya tuba.